الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا أكازة أو أسن أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرد من حاجته ناولناه الإداوة عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أنه كان يسلي عند الأسطوانة التي عند المصحف فقيل له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 11 miladiya ta 2024 a wannan majalisi da mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-shaykh al-allama abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 247 a cikin wannan littafi wanda za mu karkare insha Allah magana akan hadisin Anas idan da lokaci mu shiga hadisin Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu يتي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعت تبعته أنا وغلام ومعنا أكاذة أو عسن أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة أنس بن مالك لك أرى مصير ده يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسج إلي فتدو من بقات السعب tabi'tuhu sai na bi shi ana ananni wa gulamun da wani yaro wa ma'ana ukaza muna tare da mu akwai kwagiri au asan ko sanda aw anaza ko sanda wa ma'ana idawatun tare da mu kuma akwai buta ta ruwa fa idza faraga min hajatihi idan ya gama buƙatar sanawalnahu al idawata sai mu bashi wannan butar ruwa wani hadisi karatun da ya gabata mun yi magana akan a fitar annabi sallallahu alaihi wasallama domin bukatarsa yadda ya kasance kafin zuwan musulunci larabawa ba su da banɗakuna a cikin gida sai sun fita can bayan gari sun yi nesa da mutane inda ba za a hango su ba sannan su biya bukatarsu daga baya ne aka samu banɗakuna a cikin gari sannan mu yi magana akan sitra da waɗannan abubuwa da suka zo cikin wani hadisi da wato sandar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗauka yana sitra da ita mu yi magana akan tsawonta ko tsawon abin da za a yi sitra da shi ko kaurinsa matsala ta biyu ita ce matsalar da ƙarshen hadisin yake nunawa inda yake cewa fa'iza faraga min hajjatihi na walnahul idawa idan ya gama buƙatarsa sai mu miƙa masa sai mu miƙa masa wannan butar to anan ne kamar yadda Ibnu battal a cikin sharhin littafin sayyid bukhari ya ciro magana daga abu abdullahi ibn abi sufra wanda shi ma yana da sharhin sahih bukhari a ciki yake cewa ka duba ka ga yadda Anas yake faɗa ya ce sai mu miƙa masa buta wannan yana nuna cewa suna miƙa masa buta don ya yi tsarki da ruwa ai ya dullu ala annahu stanja bil ba yana karɓar butar wannan butar da ita yake tsarki li'anna ta fil wudu anan ba za a ce alwala ce ba domin al'ada wajen alwala an yasubbu ala yadayhi za su rika zuba masa ne ruwan yana wanke hannayensa ya wanke fuskarsa ya wanke kafafuwansa ce amma nan bashi ita suka yi kuma haka sauran hadisai suke suka nuna to ne ibnu daqiq al-eid a cikin ihkamul ahkam sharhi umdat ahkam sai yake cewa wa maqsuduhu al-akbar al-istinja'u bil ma' babban manufarsa shine yin tsarki da wannan ruwan wanda aka dauke aka dauka abuta aka bi shi da shi wala yukhtalafu fihi wannan ba ai sabani akan haka ba غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب tsarki da ruwa ba. Tsarkin ruwa تركي الروا الاستنجاء ubilma. Babu wani daga cikin malamai wanda yake ganin ko makaruhi ne ko wani abu mai kama da haka saboda haka wani abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a sai ibnu da ya ce sai dai an ruwaito daga sa'id ibn al-musayyab sayyidut tabi'in lafdhun yaqtadi tad'ifahu lirrijal wani lafazi da aka ruwaito daga sa'id ibn da yake nuna cewa tsarki da ruwa ga maza abu ne mai rauni fa innahu su'ila anil istinja'i bil ma an tambaye shi game da tsarkin ruwa fa qala inna ma dhalika wudu'un nisa ce wannan ai tsarkin mata ne wato ba maza aka san suna yin wannan ba aw qala ko kuma yace zalika wudu'un nisa wannan tsarkin mata ne wannan yana magana sa'id ibn musayyib tana cikin tana cikin littafin muwadda na imam malik a mujalladi na biyu shafi 400 a shafi 45 to an samu wasu daga cikin magabata sun yi magana mai kama da haka cewa mata su suke tsarki da ruwa maza tsarkin hoge aka san shi da su tsarkin dutse ba tsarkin ruwa ba to amma abinda nan sunna ta nuna in ji shi ibnu daqiq al-id har yanzu muna magana muna karanta maganar ibnu daqiq al-id ne Ibin daqiq al-id yake cewa was sunnatu dallat ala al-istinja'i bil ma amma sunna ta nuna ayi tsarki da ruwa kama fi hadha al-hadisi wa ghayrihi kamar yadda wannan hadisin na Anas da wasu hadisai suka nuna fa hiya aula bil ittiba' sunna ita ce ta cancanta abi ba maganar wani ba wani ita ce ka'ida ta malamai idan aka ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko ya ce kaza ko ya tabbatar da kaza to ita ce akan gaba duk wata maganar da ta saba ba wannan sai dai ta biyo bayan tashi ba a gabatar da maganar wani akan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a cewa za a duba maganar wani da ya saba wa annabi a yi ƙoƙarin karkato da akalar maganar annabin ta dace da ta wani sai dai shi ayi kokarin a karkatar da maganarsa yadda za ta dace da ta annabi sallallahu alaihi wasallama a sa a nema masa in ba haka ba a nema masa hanzari a nema masa uzuri to shine sai nan yake nema masa uzuri ko yake kokarin ya yayi wa maganarsa takhriji sai yake cewa la'alla sa'idan rahimahullah fahima min ahadin ghuluwan fi hadha al-bab wataƙila yake cewa wataƙila abinda ya jawo sa'id ibn musayyib yake cewa tsarkin ruwa tsarkin mata ne ba na maza ba yace wataƙila wani ya gani yana zaƙewa game da magana tsarkin abin nan tsarkin ruwa kamar yana nuna cewa ma babu tsarkin hoge babu istijmar to kasancewar ya zake shine yake dalla irin kamar dalla wannan tsarkin mata ne dan a dakushe wannan zakewar tasa shine yake cewa bi haythu yamna al-istinjaa bil hijarati fa qasada fi muqabalatihi an yadhkura hadha al-lafz li izalati dhalika al-ghulu saboda haka dan ya fuskanci wannan zakewar ta shi wancan wanda zai rika nuna cewa ba ma wani tsarki na hoge ba a tsarki da dutse ba a tsarki da wani abu sai da ruwa shi kuma sai ya irin abin nan basar da maganarsa ya faɗa masa wannan maganar domin ya rage masa wannan abin nan kaifin ra'ayin nasa wa balaga bi iradihi iyahu ala hadhihi siga shi ma ya kawo shi da wannan siga wacce take dauke da mubalaga ce innamal innamal istinja wudu'un nisa ko innama zalika wudu'un nisa wato ba wasu aka sani da wannan sai mata amma ba namiji ba ibnu daqiq al-eid ya ci gaba da cewa wasu daga cikin fuqaha wasu daga cikin fuqaha daga cikin mabiya mazhabar imamu malik shine ibnu habib ذهب وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء يأتي أكو ابن حبيب إيه لك تكما لما مالكي يعني يلا تيوى أنا أريكين دوس إيني إذا أرس نرو إن أرس الوا كذا كمرواتو يا أكن أريكين روات إن أنا جنما لرورة كذا تسا a yi amfani da tsarkin dutse ko tsarkin hoge to kaga ashe in an samu a na 'yan baya a wancan lokacin ma zai yi wa a samu wanda za su zaƙe haka sai a samu kuma daga cikin malamai sai a samu daga cikin malamai wanda zai irin wannan magana domin ya rage musu kaifin wannan ra'ayi shine cewa idza zahaba ilaihi, zahibun fala fala ya bu'udu an yaka li ghairihi mimman fi zamani sa'id idan an samu kamar shi ibn habib ya tafi akan wannan ra'ayi to ba zai hana a samu a lokacin sa'id ibn musayyib ma a samu irin masu wannan ra'ayi ba su nuna cewa babu ma tsarkin dutse ko tsarkin hoge sai tsarkin ruwa kaɗai to irinsu irinsu shi sa'id ibn musayyib yake faɗa irin wannan maganar kaga wannan takhrijin maganarsa ce ana nema wa maganarsa mafita ne saboda in aka ɗauke ta haka kaga ta ci karo da da abinda ya tabbata da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tsarkin ruwa yayi tsarki da ruwa wa inna mastuhibba al bil ma'i li izalati al wal athari ma'an fa huwa ablaghu fi an-nadhafa mustahabbi ne amfani da ruwa kuma abinda yasa aka ce ai amfani da ruwa aka ce mustahabbi ne amfani da ruwa wajen tsarki domin shi zai gusar da al'ayn ya gusar da al'athar zai gusar da najasar ya gusar da alamata ba zai bar wani burbushin ta ba zai gusar da ita ne gaba daya sabanin tsarkin hoge ko tsarkin wani kara ko tsarkin toilet paper wanda zai iya zai iya barin akar dinta zai iya barin alamata ba zai iya tafiyar da ita cokan ba zai tafiyar da najasa ne amma zai bar alamarta Saɓanin tsarkin ruwa shi zai tafiyar da wannan gaba ɗaya to shi yasa aka ce wannan fi zama mustahabbi kuma fi tabbatar da tsafta fi tabbatar da annazafa tsafta kun san akwai at akwai annazafa at-tahara shine abinda ake bukata daga wajenka dan ka samu dan ya halatta maka yin wata ibada ce kai dahara dan ka samu damar yin wata ibada kamar alwala ko da fi kowa kalkal in ba ka da alwala ka zo za ka yi sallah za ce ba ka da dahara amma ba za ce ba ka da nazafa ba nazafa ita ce abinda muka sani tsafta haka ta zahiri kayanka kalkal jikinka kalkal komai naka kalkal shi wannan ita ce nazafa to tana yawa mutum yana da nazafa amma kuma bai da dahara kila akwai alhadathul akbar ma tare da shi ta yawa ma yana da janaba ma to kaga a gurin tsahara a shari'anci kaga babu babu ita ita ba wani abu ne na zahiri da ake gani sauraka a bambanci tsakanin nazafa da kuma tsahara. tahara at abin da abinda ka yi ya halatta maka yin ibada shi yasa zaka yi taimama kaga da ƙasa da ƙasa ma zaka yi ba ruwa ma ba komai to amma kuma wannan taimon sai ta baka damar ka kai ka yi ibada eh, idan ba a samu ruwa ba fa taimon musa idan tayyiban ku je ku nufi ƙasa wacce take mai tsarki ku yi taimama to wannan shine tawjihin da ibnu Raqiq al-eid yayi wa maganar sa'id ibn al musayyab rahimahullahu ta'ala anan mu ga wato irin salo na malamai salo na malamai da kuma irin ladabinsu da tarbiyyarsu kaga maganar sa'id ibn musayyab a zahiri ta ci karo da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi ruwa ya tsarki amma da malamai suka zo sai suka gabatar da sunna akan maganarsa sa'id ibn musayyab babban mutum ne yana daga cikin manyan manyan tabi'ai kibarut tabi'in sirikin abu huraira ne yana auren yar gidan abu huraira suna galibin hadisansa za ka ji daga abu huraira yake harkarki rawaito su mutum ne mai ibada mai zuhudu mai tsoron Allah ya rasu shekara tana 94 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga duk da maganarsa a zahiri ta ci karo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ba tashi za a bude masa wuta ba a yi ta masa balbali a yi ta wato gaya masa maganganu a ce ko yana so ya yaƙi sunnar annabi ko yana da sauran maganganu irin yadda a yanzu da wani ya ɗan yi kuskure wani abin ma shi mai sauraron ne ma ya yi kuskuren ba wai shi ne mai maganar ya kuskuren ba shi mai sauraron karatun ne ya kuskure amma in ya koma sai ya dasa kyamara ya yi ta balbali yana bala'i to shi ne as-sana'ani al'amir ismail sana'ani mai littafin mai littafin subulus salam sharhin bulugul maram a cikin littafinsa al'udda ala sharhi al'umda a ciki sai ta'aliki aliki akan maganar ibn daqiq al-id sai ki ce hadha ta'wil wannan tawili da aka yi wa maganar sa'id ibn musayyib ta ce yayi ta ne Dan ya yi muƙabalar wato ya fuskanci wani wanda yake zaƙewa a cikin harkar tsarkin abin tsarkin ruwa har ma yana kore tsarkin tsarkin dutse da tsarkin dutse kuma shine istijmar ya tabbata a sunna to kokarin ya tabbatar da tsarkin abin nan har yake kore shi kuma dan yayi muqabalar wannan zafin nashi da abin da zai dakushe zafin nashi sai ya ce inna ma zalika wudu'un nisa kai dallacin wannan tsarkin mata ne alwalan mata ce Dan don ku shi ra'ayinsa ba wai don yana nufin ya kore wannan hadisin da yake nuna tsarkin ruwa ba to shine sana'ani yake cewa kaga wannan tawilin da aka yi maganar sa'id bin musayyib tawili ne mai kyau lil ilmi bi anna sa'id la takhfahu hadhihi sunnah domin abinda mu ɗauka cewa sa'id bin musayyib ba lalle ya wai a ce wannan sunnar ta tsarkin ruwa ta ɓoyi gare shi ba saboda sunna ce ai ta zo da da ruwayoyi daban-daban ba wannan ruwayar kadai ba وإن كان الأحسن بسعيد في الرد على الغالي أن يقول إنه Ko da الله za mu ce a shi kansa sa'id da kamata ya yace masa da ya ga yana kore tsarkin dutse ya ce da shi ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga ya bashi ansa ya ce ai wannan abin da kake korewa annabi yayi maimakon ya ce ai wannan tsarkin ruwa tsarkin tsarkin mata ne illa annahu illa annahu yattafiqu lil ulama'i mithlu hadha 'inda ar-radd 'ala al-ghulat sai dai akan samu irin wannan salon da Sa'id ibn Musayyib ya amfani da shi a wajen wasu malamai yayin da suke raddi ga wani da ya zake akan wata magana in wani ya zaki akan wata magana sai wani ya yi masa raddi ba wai dai yana da itiqadin cewa abin nan da yake faɗa cewa lawazim din sa haka suke ba kamar nasa'i lokacin da aka matsa masa ya fitar da hadith fada'il muawiya kaga abin da yake cewa shin kana so ne in fitar da hadithin la ashba Allahu batana kaga anan zahirin ibarar kamar yana suka sayyidina muawiya hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ce la ashba Allahu batna batnak ko batnahu lokacin da aka yace aje kira masa shi aka da aka ce masa abinci yake ci ce wanda aka aika ya kira Muawiya sai da ce abinci yake ci kila ko shi Muawiyan yace ka ce abinci nake ci irin in na gama zan zo shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ashba Allahu batna kada Allah ya sa cikin nashi ya koshi to lokacin da mutanen Sham lokacin da nasa'i ya je sham san mutanen sham suna da suna da annas suna da tsatsauran ra'ayi wajen kaunar muawiya ya ya ra'ayin yayi yayi wato ya wuce iyaka yayi zurfi saboda kasancewar muawiya radiyallahu ta'ala anhu ya zauna a cikin su yayi musu mulki wajen shekara 40 a cikin shekarun nan kuma wato ya tabbatar musu da adalci kuma sun ji daɗin mulkinsa ba kaɗan ba to wannan ya sa duk wanda zai taso a lokacin zai taso cikin ƙaunarsa zai taso cikin ƙaunarsa to wannan ƙaunar da suke yi masa da san da suke masa har ya wuce iyaka to shine imamun nasa'i dan ya fuskanci wannan zakewar da suke yi sai ya ce kana so in fitar da hadisin la ashba Allahu batna ba wai dan yana nufin ya ci mutuncin muawiya ba don ka rubuta ka duba sa akwai ruwayoyin muawiya a ciki inda bai yadda da muawiya da da nagartarsa ba zai hadisan hadisansa ba to amma saboda wannan kaifin abin nasu da yawa sai yake so ya takusar da shi sai ce kana so kawai in fitar maka da hadisin la ishfa Allahu batna to irin wannan zaka yi ta samun su a cikin maganganun malamai idan mutum ya karanta littafin at-tankil na al-muallimi zai ga misalan irin wannan da yawa wanda wani malami ya laƙin wata magana mai zafi saboda yana raddi akan wani wanda yake da wani ra'ayi zazzafa don ya wato dakushe wannan kaifin zafin ra'ayin nasa amma ba wai don yana nufin abinda magana take nuna na lawazin ba duk ya lazimce su ba haka yake nufi ba to shine al-Imam an-Nawawi rahimahullah shi ma yake cewa wa fiha jawazul istinza'i bil ma'i wastihbabihi a cikin wannan sunna akwai abin da yake nuna halaccin yin tsarkin ruwa yake nuna ma mustahabbi ne wa rujhanihi ala al-iqtisari ala al-hajar yake nuna ma yafi mutun ya takaita akan dutse ko da ya tsarkin dutse to ya bibiye shi da na ruwa to shine sai yake cewa malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala game da tsarkin tsarkin ruwa da tsarkin hoge wanne ne yafi tsarkin ruwa ne yafi ko tsarkin hoge sai yace فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر سيتي abinda da dama daga cikin malamai magabata da malamai ɗan baya-baya da sauran malamai masu fatawa na manya-manyan malamai garuruwa daban-daban suka yi a akai ko suka yi ittifaki akai annal afdala abinda yafi an yajma'a bainal ma'i wal hajar ya haɗa tsakanin dutse da ruwa ko mu ce ya haɗa tsakanin toilet paper da ruwa wannan shine al afdal ya fa yasta'milu al hajara awwalan litakhiffa an najasa sai ya amfani da dutse da farko dan najasar ta zama ta ragu wa taqilla mubasharatuha bi yadihi da zanto taba ta da hannunsa zai yi zai yi sauki tunda ya sa toilet paper ko ya sa wani abin kara ko ya saka wani dutse ya kawar da ita summa yasta'milu al-ma sannan amfani da ruwa فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء yayin da yake sanya takaita akan ɗaya daga cikin waɗannan nau'ukan tsarki guda biyu ya halatta takaita akan wanda ya ga dama sawa'un wajada al-akhar aw lam yajidhu ya samu ɗayan ko bai samu ba wato da ruwan ko da ruwa zai iya takaitawa akan tsarkin hoge kuma koda da hogen zai iya takaita akan tsarkin ruwa duk zai iya yin wannan فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء يا هلت تقيت أكن تركن دوتي كودا أكوي روا ويجوز عكسه أكسن هكما يا هلت واتو تقيت أكن روا كودا أكوي هويا فإن اقتصر على أحدهما تو إن يزعب يتقيت أكن لا فالماء أفضل من الحجر تو يا أمفاني دروا يا في فللا akan yayi amfani da da dutse li'anna al-ma'a yutahhiru al-mahalla taharatan haqiqiyatan ana nufin tahara zahira domin shi ruwa yana gusar da yana tsarkake guri abin da mahalli wato mahallin duburarsa ko kuma gabansa wato tsarkakewa wacce ke ta haƙiƙa yana nufin ba wai zai taƙaita akan tahara ba zai hada hadda nazafa da na ga muku akwai tahara akwai nazafa wa amma alhajar fala yutahhiruhu ay taharatan haqiqiyya abinda yake nufi kenan fala yutahhiruhu huna la yahsulu bila yutahhiruhu ay la tahsulu bihi tahara sai yake ce wala yutahhiruhu ay taharatan haqiqiyya shine an-nazafa ba zai kai haddun nazafa ba in an yi amfani da dutse ko an yi amfani da toilet paper dole dan burbushin abin zai yi saura ba zai gushe ba kamar yanda idan an yi amfani da ruwa zai gusar da shi wa yubihu as-salati ma'a najasati al-ma'fu'i anha to da cewa in ya amfani da toilet paper akwai amfani da dutse dole akwai burbushin najasa to amma wannan najasar saboda rashin yawan ta karancin ta yasa shari'a takan yi afuwa da abin da yake al-yasir ne dan kadan ne to ashahid anan shine malamai da yawa sun tafi akan cewa yin amfani da ruwa yafi akan yin amfani da da dutse wannan yake nuna maka wato musulunci addini ne da yazo da Aljamalu zahiri wal batin aljamalu zahiri wal batin ya gyara mutum yayi kyau a zahirinsa kamar yadda yake gyara shi a baɗininsa ya kyau dukkan wata kazanta ta baɗininsa, musulunci yana so kawar masa da ita tun daga kan shirka da munafici da hasada da keta da kullata da waye duk wani cuta ta zuciya musulunci yana wanke wato ɗansa wannan wannan cikin ta cikin abin zuciyarsa ta baɗininsa to haka nan zahirinsa shi ma haka shi ma zahirinsa musulunci yana son ya ganshi wato wato a cikin tsafta tas tas da shi ba tare da da datti ko kasanta ba za mu ga musulunci ya zo da kamar yadda muka faɗa ya zo da tsahara ya zo da nazafa ya zo da zina wato ɗahara shi ne abinda za ka iya ibada da shi kamar wanda muka faɗa tsarkin moge, tsarkin abinda wannan shi ne ɗahara ka yi alwala in ka mutum ya tashi zai yi sallah idan kwamtum ila salati faksilu hakun wa aydiyakum har zuwa ƙarshe wannan ɗahara ce mutum yana da janaba ya yi wanka ɗahara ce mace ta gama jinin al'ada ta yi wanka ɗahara ce ta gama nifasi ta yi wanka ta jinin biki ɗahara ce wannan sunanta ɗahara dahara ana yin ta ne daga kari alhadas to sannan sannan akwai kuma annazafa shi kuma mutum ya zama ba kazanta a tare da shi ba datti tare da shi jikinsa ya gyara jikinsa ya gyara gashin jikinsa ya shafa turare a jikinsa ya sa kaya masu kyau wacce kuzo zinata kuma inda kulle masjid kulman man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi والطيبات من الرزق ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون saboda ka duk wanda yana nuna cewa kuma akwai wani abu sunan shi kwalliya sunan shi ado to shi ma musulunci yana son yana san wannan annabi yana cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau sauraka ana son jamalul zahir kamar yadda ake son jamalul al batin ana san jamalin zahir musulunci ne ya zo da wannan saboda ka duba tashri'at din musulunci abubuwan da musulunci ya zo da shi na na maganar wanka wanka wato kala kala ga sunan a musulunci wanda wanda mutum yana yin su ne ta'abbudan lillah wato shari'a ta sa masa wannan a matsayin ibada ko dai wajibi ko mustahabbi wani daga cikin alfuqaha ya lissafta wanka daban-daban har ah, da musulunci ya zo da su har wajen guda nau'i goma sha bakwai to koma dai ba su kai haka ba watakila wasu a ɗan ja da shi akan wato cewa musahabbi ne amma dai yana nuna akwai da yawa kai yanzu haka aka ce ka zano za ka zazzano wasu akwai wankan janaba akwai wankan haila akwai wankan biki eh, akwai wankan juma'a akwai wankan idaini idul fitri eh, da idul adha eh, akwai wankan ihrami idan mutum zai sa ihrami ana son shi ma musahabi ne wanka akwai wanka eh, a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yi kafin ya shiga makka nan ma yayi wanka to a haka a haka sai kaga ka abin akwai wankan shiga musulunci ka haka sai kaga kai ma ka lissafa wanka na wajen nawa to wannan <clears throat> musulunci yazo da wannan sannan ga alwala ga alwala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bani labari da a ce a kofar gidan ɗayan ku akwai wata korama da kullun zai wanke jikinsa sau biyar sau biyar a kullun da wannan ruwan koraman a yabqa min daranihi shay kana ga akwai wani abu na datti da zai ta zama a jikinsa ce la to haka haka tsahara bayan ta kankare maka wato alwala bayan ta kankare maka laifuffuka zama maka kafara zunubanka da kai waɗanda baka san ma kai su ba Allah ya kankare maka da su haka nan kuma zai tsaftace maka jikinka musulunci yazo da wannan musulunci yazo da da da da kawar da dukkan wani abu wanda najasa za ta iya zama a cikin sa hadisin Abu Huraira a cikin sahihain khamsun min al-fitra khamsun min al-fitra wato abubuwa biyar suna daga cikin musulunci abinda musu al-fitra al-islam al-fitra ana nufin al-islam abinda musulunci ya zo da su akwai alkhitan shayi zama ba shayi da ti zai iya shiga cikin loba ya sa abin nan har wata cuta ma ta samu mutum ba abin nan ba alkhitan sannan alistihdad shine halqul ana tun ya aske gashin gabansa sannan natful ibdi cire abin nan gashin hamata sannan taqlimul azafir eh? cire abin nan a kaifa sannan kuma a kasu share, rage gashin baki mutum mutum ya saki gashin baki buzu buzu yana shan ruwa abin nan gashin baki yana shiga cikin kofin ruwansa to kaga musulunci ne yazo da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyiba wan-nisa wa ju'ilat qurratu ayni fi salah daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so akwai akwai turare yana cewa karbi kyautar turare domin kyauta ce da ba za ta yi wahalar dauka ba sannan kuma zaka ji kanshi khafiful mahmali tayyibur ra'iha khafiful khafiful mahmali tayyibur ra'iha daukan turare ba zai maka nauyi ba ba wani abu ne gingirme mai da zai zai ka sannan kuma gashi da kanshi annabi yana yana son wannan anas yana cewa bai taba shakar wani kanshi ba bai taba shakar wani kanshi ba malamastu malamastu yadan malamastu hariratan malamastu dibajatan wala hariratan alyana min yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وما شممت رائحة أطيب من رائحته صلى الله عليه وسلم يتي با jikin hannun da ya taba tabawa ko ya taba wani alhariri ko wata alhariri mai kauri ko marar kauri da ya kai wato laushin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan bai taba jin wani kanshi ba na almiski ko na za'faran ko na wani irin turare ne da ya kai kanshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai taba jin haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam an taba bashi riga ta suf kamar da yake cikin sunan abi daud <coughs> riga ce ta suf aka bashi yasa suf shine gashin dabbobi ana ana saka riga da su an bashi an sa ya sa sai zaman zaman ya yi gumi sai ji wata ra'iha tana tunda fata ce da yayi gumi sai wani abin nan hamami sai rika fita nan da nan sai cire ta ce baya su sai ce baya su hakanan wani lokaci wani yaro ya shigo masa haka kansa birgi tsatsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita sai je gyara gashinsa sai ya dawo sai annabi ya ce to yanzu kai a haka ba ya fi ba akan ɗayan ku yazo zo gashinsa kamar kan abin nan sa'irul ra'si ka annahu shaytan kansa birgi tsatsa kamar shaydan irin mutanen nan yara masu aski ko masu abin nan masu kitso a yi wasu kitso a kai irin irin na arnan amerika bakakken arnan amerika a bar gashi wai shi rasta ne waye-waye to kaga wannan kana ganin shi ka annahu sa'irin ra'si ka annahu shaitan ka annahu shaitan annabi ya kore shi saboda ya zo da wani mazhar wanda yake ba mai kyan gani ba to haka zaka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta nuna muhimmancin muhimmancin tsafta ce ghuslul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim wa an yamussa wa an yamussa tiban wa an yastanna siwakan aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga mutum wanda ya balaga yayi wankan juma'a ya sa turare ya kuma yi aswaki ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan aswaki ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma kulli salah ba dan ka matsawa al'umma ta ba kare zama akwai matsi to da na wajabta musu yin aswaki tare da kowace sallah zama da kowace sallah kana da aswaki da zaka yi aswaki kafin ka fara sallah to zai zama akwai mashakka to kaga alƙalla wannan yana nuna cewa akwai akwai muhimmancin yin haka to duk wannan babi ne na aljamalu zahir wal aljamalu zahir wato yadda ake son mutum ya zama mai tsafta musulunci yazo da wannan a lokacin da musulunci yake dauke da irin waɗannan ta'alim irin wannan koyarwar a lokacin kasashen turai suna rayuwa cikin kazanta cikin datti har ma ya zanto datti a gurinsu wani abu ne na falala mutum ya zama yana da datti wai in datti ya yi yawa a jikinka har ya dinga ɓanɓarowa to albarka ce za ka samu kuma jikinka zai yi ƙarfi a lokacin da bature kamar yadda wata baturiya abin wata da ake kira abin nan zigrand honka wata wata mustashriqa ce almaniya eh, orientalist ce ta ta kasar jamus ta yi wani rubutu da an mai da shi da larabci shamsul arab ta ala al-gharb a ciki take ce a ciki take ba da labari kaga ita mutumiyar jamus ce ta yi rubutu a ciki take cewa a lokacin da al-faqih abin nan al-andalusi at-tartushi abubakar at-tartushi lokacin da ya shiga kasashen turai shi ya fito daga andalus eh, yanki ne lokacin musulmi ne ya shiga kasashen turai Ya ce ya ga yadda turawa suke rayuwa cikin kasanta duk wani wanda ka tsaya kusan da shi yana hamami yana wari ba sa wanka a shekara sai sau ɗaya ko sau biyu sau ɗaya ko sau biyu a yi wanka da ruwan sanyi sau ɗaya ko sau biyu sannan gidajensu wato ƙazantar da take cikin gidajensu shi yasa ai suka fi kowa turare saboda wari da hamami yayin da suka shigo da suka ci musulmin suka ci musulmi da yaƙi suka shiga andalus wato da suka rika shiga suka gaban ɗakuna da waye a ƙasashen musulmi abin sha'awa ya rika ba su, har aka rika zuwa ana ɗauka daman ma da wannan aka rika gane musulmi duk inda gidan da aka shiga aka gada banɗaki sai aka kama mutanen gida an san musulmi ne saboda wanda ba ba musulmi ba sai dai a yi wani fo haka a cikin wata leda a je a jefar ƙazanta ake rayuwa a cikinta a yi afo a cikin leda a jefar a lokacin alamar gida cewa wannan gidan musulmi ne tunda da suka shiga sun yi kisan ƙare dangi a cikin al'ummar musulmi ta ƙasar spain a wancan lokacin sawaka wasu sai su ringa boye musuluncinsu sai su a nunan ba gidan ba musulmi bane mu dan dan su tsira to sai a ce a bincika a bincika da an ga ban daki ce to wannan gidan musulmi ne gashi na har sun yi ban daki sai a kama su to a shahid a gurin a gurin suka koyi suka koyi wannan wannan wannan ban dakuna ba su san da shi ba saboda musulunci shi yazo da tsafta shi ya zo yadda zai mai da kai kalkal wani banza ce zai zo koya maka tsamta ko har ka kwaikwai wani wata tsamta a gurinsa take cewa bature sai ya sa kaya a jikinsa ita bature ya ce fa sai ya sa kaya a jikinsa sai sun lalace ba magana wannan kodin in ya rufa ta shikenan ba magana waya wanke ta daidai cire ko mai da ta cire ko sai sai ta lalace sannan jefar kai ne da ka yi sa ɗaya sa biyu sai ka sa sabulu ka wanki a lokacin da gidajensu ko gurin wanka ba ban ɗakuna ma bare gurin wanka a ƙarni na goma ita da kanta take fada a cewa ƙarni na goma miladiya a ƙarni na hudu kenan hijiriya a lokacin da ake samun alaful hammamat wato guraren wanka dubinnai a bagadaza a bagadaza kadai ana da guraren wanka dubinnai wanda ake tanadin ruwan sanyi a ruwan ruwan dumi saboda masu zuwa su bada wani abu su shiga su yi wanka a yayin da a turai ba a da wannan ala yadda take faɗa dubinnai a tanadin ruwa na dumi da soso da sabulu mutum ya zo ya bada kuɗi ya shiga ya yi wanka ya fita ya tafi idan wani ya ce ai saboda kasashen laraba suna da zafi don haka su wankan dole su yi shi saboda yanayin zafi <coughs> don haka kamar wankan dole ne irin zafi ya dame ka ce bari dan watsa ruwa kaga dai ba wanka ne na kana son ka ƙara tsafta ba a kawai ka watsa ruwa in ka ce to ai su yankin laraba a lokacin saboda zafi abin saboda zafin yankin ne to amma kakka manta suna da ƙarancin ruwa suna da ƙarancin ruwa koda da zafi amma akwai ƙarancin ruwa wanda shi kuma samun ruwan shi zai sa a samu a ita wankan koyaushe amma duk da wannan ƙarancin ruwan an tanadi guraren da za a nemo ruwan a zo a ba da kuɗi a shiga a yi wanka a biya yayin da su kuma ƙasashen turai ga ƙoramu nan da yawa sun zagaye su a cikin ruwa suke rayuwa saboda haka musulunci ya zo da tsafta ta zahiri ya zo da tsafta ta baɗin yadda ake son ka tsaftace kanka abin nan ya zo da tsahara ya zo da nazafa ya zo da azina ka zama ɗahiri ka zama kuma nazif sannan kuma ka zama mai mai abin nan eh, mai yin kwalliya qul man harrama zinatallahi allati wa li'ibadihi ba ta minar rizq sai matsala ta uku algharadu min hamlil anazati wal idawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka gani yana ana daukan masa sanda in ya ta rike masa sandarsa ko a rike masa butarsa to shine al a cikin sharhin sa al-kawakibud darari yake cewa in ka ce menene manufar daukan sanda sai mu ce innahu kana idza stanja tawadda idan annabi ya yi tsarki da ruwa to sai alwala wa idza tawadda salla in kuma yayi alwala zai salla kusa akwai sunnatul wudu tun yayi alwala bayan alwala yayi raka'a biyu wannan sunna ce mai cin gashin kanta wa kanat al'anazatu listratihi fi salah to wannan saddar da ake dauka ake rike masa dan yayi sitrarsa ce da ita a sallah aw li annahu kana yab'udu 'anil nas ko kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama yakan fita <coughs> yayi nisa ya fita ya bar ya bar cikin ya bar sauran sahabbansa yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama lokaci yake yi sai ya tashi ya fita ya bar sahabbai ya shiga cikin bayan gari yayi ta tafiya akwai sanda sahabbai suka tashi suka ga suna tare da shi sai suka ga nan. saboda haka hankalinsu ya tashi sun zaci cewa ko ya fita wani abu ya same shi shi sa bai dawo ba to shi ne suka tashi suka bi shi har kuma sai suka ganin shi yana dawowa to annabi yakan fita ya yi nisa to zaka yana daukan sanda ya riƙe ko idan zai yi sallah ya kafa ta ta zama sutura ko kuma idan wani abu da zai cutar da shi ya taso masa ko wani naman daji ko wani mugu ya yi kansa to yana da abin da zai kare kansa auli nafshil ardil salba ko kuma in zai bawali kasar ta zama tana da wato tana da dauri to ya faffasa ta haka da da sandar ta yadda bawali ba zai dawo masa ba liyalla irtadda al-bawl wa nahwuhu dan kada bawli ya dawo to duk wanda yana daga cikin ah, hikimar wato rike sandar ya zama in zai fita yana ana daukan masa sandarsa haka nan ibnu daqiq al-eid a cikin ihkamul ahkam yake cewa wa ka'anna hamluha wa ka'anna hamlaha fi dhalika al-waqt al-ihtimal an yatawadda li yusalli tana yiwa ya kasance ya dauki sandar nan saboda in ya alwala zai yi sallah fatuda baina yadayhi lisutratan sai a sanya masa ita a matsayin sutura a gabansa kama warada fi hadith kamar yadda ya zo a cikin hadisi annaha kanat tuda baina yadayhi fa yusalli ilaiha ana sa masa ita a gabansa yayin sallah zuwa gare ta ah, al ibn hajar shi ma yake cewa وفهم بعضهم من تبويب البخاري أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة ونشكم ما سشره wani cikin masu sharhi sai ya kawo wata fahimta dangane daukan sandar ce annabi ya dauke ta ne dan yayi stira da ita lokacin biyan bukata shi ne ce wannan magana tashi akwai ai dubawa akan ta lianna dhabit as-sutra fi hadha ma yasturu al-asafil wal 'anazatu laysa kadhalika domin sitira da ake bukata a lokacin da mutum yake bauli shine abinda zai kare shi wani ba zai gano shi ba to kaga sanda za ta kare mutum daga mutum ya hango mutum kaga ba za ta yi ba na'am yace yahtamilu an yi a mamahu. tana yiwa eh zai yiwu annabi ya kafa ta wa yadau alaiha thawb as sai sa in ya kafa ta sai ya dora rigarsa ko zanin sa wanda shine zai masa kariya aw rakkizaha bi jabbihi litakuna isharatan ila man man yarumu al-murur bi qurbihi ko ya sa ta gefansa can dan ta zama alama ce cewa in wani ya hango ta ya san cewa akwai ma'aiki sallallahu alaihi a gurin kai ya matsu kusa aw tah aw tuhmala al-ard as-salba kamar yadda al ya fada an dauka don in ya zo ba a gurin da yake da haƙu haka yake da tauri ya faffasa shi saboda ya zanto yayi laushi kada bawlin ya rika dawowa aw liman ima ya'ridu min hawamil ard ko kuma wani abu daga cikin kwari abin nan dabbobi da za su yiwo kansa ya amfani da ita wajen kare kansa likaunihi kana yab'ud inda inda qada'il haja saboda in yazo biyan bukata yana tafiya da nisa yana shiga cikin abin nan kamar yake idza idza kharaja li hajatihi ab'ada al madhhab yana yin nisa baya tsaya kurkusa aw tuhmala ko kuma ana daukan wannan sandan ne a rike masa li'annahu kana idza sanja tawadda aw idza tawadda salla wa hadha azharu al-awjuh wannan na karshe shi yafi zama zahiri ana daukan masa ne saboda in yayi tsarki zai yi alwala in yayi alwala zai yi sallah in yazo sallah yana buƙatar sutura wannan shine dalilin daukar sandar duk wadancan abubuwa an faɗe su ne cewa tana yiwa domin zai matafi zai iya amfani da sanda ta hanyoyi daban-daban shi ma abul hasan ibn battal shi yake cewa ma'ana hamlul anazati wal ma anna ar-rasul kana tazama alla yakuna illa ala tahara abinda yasa ake ɗaukan sandar da ruwan abishi duk inda zai fita in zai fita sai abishi da sanda da ruwa saboda annabi sallallahu ya dora kansa kada ya zauna ba a tahara ba ya zanto kowane lokaci yana cikin tahara fi aksari ahwali a cikin mafi yawan lokutansa Wakana kana idza tawadda sallama amkanahu bi zalika alwudu idan aka yi masa alwa in aka in aka abin nan in yayi alwala kuma zai yi sallah muz akhbara bilal bima awjaba Allah lahu bima awjaba Allah bima awjaba Allah lahu aljannata min annahu yatawadda lam yatawadda illa sallah tun lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bawa ya bawa labari ya bawa bilal labari wato kissar yadda take kamar yadda yazo a hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki sai ya ji sai ya ji tafiyar bilal a aljanna ya ji tafiyar bilal a aljanna kaga shi wannan tashi ta fashi ba wani babban fashewa ke to shi ne sai annabi sallallahu alaihi sallama yake tambayar bilal kashe gari wai wani aiki ne ka fi sa ran da kake ka fi sa ran zai kai ka aljanna saboda na ji motsin tafiyar ka a cikin gidan aljanna wani aiki ne ka fi sa cewa wannan aikin da nake shi nake zaton cewa in na mutu da shi Allah zai sa na aljanna arja amalin indak aikin da ka fi sa ja'i a kansa bilal ya tsaya tunani to menene shi yace shi dai ya san duk sanda zai alwala to sai ya yi nafila bai ce to wannan ce to sai ka shi ma ma aiki alaihi wasallam duk ya alwala zai yi raka'a biyu فلذلك كان يحمل الماء والعنزة إلى موضع الخلاء والتبرز ya fita bayan gari to zai dauki sanda da ruwa saboda ya tsarki ya alwala ya kuma kafa sandar yayin sallah to shi shine karshen karshen wannan hadisi akwai saura to sai hadisin Salama ibn al da gashi kuma lokaci ya abin nan zamu karanta hadisin sharhinsa sai mu sai insha Allah a karatu na gaba ah, yace an Salama ibn al radiyallahu anhu daga Salama ibn al Allah ya kara masa yarda annahu kana salli inda al na allati inda al mushafi yana sallah a daidai amudin nan da yake kusa da mushafi wato mushafi na qur'ani faqila lahu sai aka ce da shi ya aba muslim wannan ita ce alkunyar salamata ibn al-aqwa ya baban muslim araka tataharra salata inda hadhihi al mun kula kana kirda dan kai salla wajen wannan dirkar wannan amudin قال سيتي فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها na ga annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana kirdadan sallah a wajen wannan amudin saboda ka shi ma da zarar ya shiga masallaci to zai yi wuf ya je wannan amudi ya tsaya yi zafila a gurinsa to insha Allah wannan hadisi shi zai zama tashiyar karatu mu a karatu na gaba bi iznillah abinda muka faɗa ni daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته